Hausa na muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan la'asariyar wadda ta yi daidai da karfe goma na sanyin safiya a nan gundumar Columbia. Inda ni Yusuf Aliyu Harande zan jagoranci shirin tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aikinmu a wannan rana ta Asabar shida ga watan Maris shekara ta dubu biyu da 2021. Kamun ku ji abin da muke tafa da su bari mu fara muku da kanin labarai. Papa Roma Francis shugaban mabiya ɗarikar Katolika na duniya yau Asabar ya haɗu da shugaban musulmin 'yan shi'a Ayatollah Ali a Iraki. 'Yan sanda da jami'an tsaro a garuruwa da dama a Myanmar sun yi amfani da ƙarfi wajen tarwatsa masu zanga-zangar adawa da juyin mulki. cibiyar johns hopkins da ke bibiyar cutar coronavirus ta bayyana cewa fiye da mutane miliyan 116 ne suka kamu da cutar coronavirus a fadin duniya kanin labaran da muke tafa da su kenan sai a gyara zama don jin cikakkun labaran duniya idan kuma muka shiga cikin taskar rahotanni za a ji yadda wasu 'yan najeriya ke kallon wannan rigakafi ta annobar corona da aka fara gabatar da ita a kasar ajiya saboda yanzu akwai talakan da shi bai ma san mai covid-19 din ba bai yarda cewa akwai ta ba haka idan muka leƙa jamhuriyar nijar kuwa za a ji yunkurin jami'an tsaron kasar akan yaki da miyagun kwayoyi wannan baya masu samogal din sun fito da ita daga kasar liban lebanon bayan labaran duniya da kuma waɗannan rahotannin za mu kawo muku shirin mu kamar yadda muka saba na adawo lafiya wanda Baba Yakubu Makeri ya shirya kuma zai gabatar. Amma kamun duk mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin halin da duniyar ta wuni. Jama'a salamu alaikum ga labaran duniya. Papa Roma Francis shugaban mabiya ɗariƙar Roman Katolika na duniya yau asabar ya haɗu da shugaban musulmin 'yan shi'a ayatollah ali al-sistani a iraki taron mai cike da tarihi tsakanin paparoma mai shekaru 84 da kuma ayatollah ali wanda ya gudana a wani gidan shugaban 'yan shi'ar mai shekaru 90 a garin najaf mai daraja ayatollah ali ya ce mabiya addinin kirsa suna da 'yanci kamar sauran 'yan ƙasar iraki don haka ya kamata su yi rayuwa cikin lumana kiristocin iraki na fatan kalaman na ayatollah ali da saƙon fafaroma francis na zama tare zai taimaka wajen sauƙaƙa rayuwarsu a galibin ƙasar ta musulmi inda suke samun kansu cikin hare-hare daga mambobin mayakan shi'a 'yan sanda da jami'an tsaro a garuruwa da dama a myanmar sun yi amfani da ƙarfi wajen tarwatsa masu zanga-zangar adawa da juyin mulki waɗanda suka dawo kan tituna rana asabar kwana guda bayan da wani wakilin majalisar ɗinkin duniya ya buƙaci kwamitin tsaro da ya ɗauki matakan nuna adawa da mulkin soja da kuma maido da demokaradiyya. an ba da rahoton zanga-zanga a yangon inda rukunin sojoji suka yi amfani da gurneti da hayaƙi mai sa hawaye kan masu zanga-zangar an bayar da rahoton kashe mutane goma sha takwas a wurin a ranar laraba wanda ya kawo adadin mutanen da aka kashe a wannan makon a ƙasar zuwa hamsin. wakiliyar majalisar ɗinkin duniya ta musamman kan myanmar christine skarna bergner ta faɗa wa kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya a jiya juma'a da ya ɗauki mataki kan yadda sojojin myanmar ke amfani da ƙarfin da ya wuce kima kan masu zanga-zanga cibiyar jins hafkin da ke bibiyar cutar coronavirus ta bayyana cewa fiye da mutane miliyan 116 ne suka kamu da coronavirus a faɗin duniya. kasar amurka na dab da samun waɗanda suka kamu da cutar miliyan talatin sai india mai miliyan goma sha ɗaya sai brazil mai miliyan goma da ɗigo takwas a farko wannan makon shugaban kasar brazil jair bolsonaro ya yi kalamai marasa daɗi ga 'yan ƙasarsa waɗanda ba sa jin daɗin yadda shugaban yake tunkara annobar a ƙasar amurka ce kawai a duniya ta samu yawan mutuwa daga coronavirus fiye da brazil a cewar cibiyar Johns Hopkins. Amurka na da sama da mutane 522 da suka mutu saboda coronavirus yayin da Brazil ta bayar da rahoton waɗanda suka mutu sama da 262. Hukumar ƙididdiga ta Rasha ta ce jiya Juma'a fiye da 'yan ƙasar Rasha 200 da suka kamu da cutar COVID-19 sun mutu. Wanda hakan ya ninka adadin da kwamitin coronavirus na gwamnati ke amfani da shi To labaran duniya kenan kashi na farko aka saurara. Muna tafe da kashi na biyu. Yanzu bari mu je ga rahoton mu na farko. Tun bayan fara gabatar da allurar rigakafin corona a jiya a Najeriya, wanda a yau aka gabatar da ita ga shugaban kasar Muhammadu Buhari, mai shekaru 78 da haihuwa a duniya. Wasu 'yan kasar na ganin cewar ba za su iya mika kansu don karɓar wannan allurar ba. duk da cewar masana sun tabbatar da ingancinta da kuma tasirinta ga rayuwar bil'adama. Daga birnin tarayya Abuja ga Shamsiya Hamza Ibrahim dauke da karin bayani. Masu iya magana na cewa ra'ayi riga kowa da irin tasa. 'Yan Najeriya dai na ci gaba da tofa albarkacin bakin su dangane da allurar rigakafin cutar COVID-19 da aka soma rabawa a jiya inda ma'aikatar kiwon lafiya suka kasance waɗanda aka fara yi wa allurar a bainar jama'a sai kuma a yau Asabar aka yi wa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da mataimakinsa a fadar gwamnatin ƙasar. ana sa ran ranar 12 ga wannan wata za a fara yi wa sauran mutane daga dukkan jihohi 36 har da babban birnin tarayyar kasar abuja sai dai duk da wannan ci gaba da aka samu wasu 'yan najeriya sun bayyana ra'ayinsu da haka sunana musa halladin maska ni a nawa ra'ayin bana goyon bayan gwamnati ta zo da wata rigakafi ta allurar covid-19 ba allurar covid-19 ba ce a gabanmu rayukan da ake kashewa ba dare ba rana wanda a kullum he a kashe kashe sama da mutum guda ɗari a najeriya abin da ya kamata gwamnati ta yi ta karkato da hankalinta wajen yaƙa 'yan ta'adda ba wajen yaƙa virus ba saboda yanzu akwai talakan da shi bai ma san mai covid-19 din ba bai yarda da cewa akwai ta ba kin ga mutumin da bai yarda da cewa akwai cuta ba ta yaya za ka kawo mai maganin cuta ka ce ya sha kin ga ba za a yarda ba gaskiya ra'ayina akan wannan allura rigakafi gaskiya ba zan yi ba kuma ba zan 'ya'yana ba kuma 'yan uwana ma duk duk duk wanda zai ji tawa gaskiya ba zai yi ba kuma duk wanda na gani zai yi zan yi iya bakin kokari na an ga bai yi ba saboda gaskiya mun samu labarai marasa daɗi akan wannan rigakafa da za a yi cewa wannan abu da za a yi gaskiya yana da illa in ya zo da ƙara kwana ma za ka iya rasa rayuwarka. ni a ra'ayina ina farin ciki a matsayina na ɗan Najeriya wanda yake radin ganin cewa wannan maganin covid ya zo ƙarshe an samu wato maslaha da kuma yadda za a rayuwa ya dawo daidai da aka saba eh, sai dai kawai abin da zan faɗa a nan shine gwamnati ta taimaka ta ga cewa wannan abin ya shiga ko ina inda ya kamata ya shiga a ƙasar nan kuma ya zama cewa a yi yadda za a tallake samu a sauƙi ba wai a bar shi a inda kawai sai dai masu hanya ne za su dinga samu suna assessment ɗinsa ba ya zama cewa talakawa su ma za su zama cewa za su samu damar su ma a yi vaccinating ɗinsu. Hukumar lafiya ta tarayya a mataki na farko da ke da halakin ganin 'yan Najeriya sun samu wannan magani na rigakafin ta bakin darakta a hukumar Dr. Usman Adamu ya bayyana inganci da tasirin alluran ga 'yan Najeriya. Wato tasiri kwarai da gaske ita allura rigakafi tana da tasiri duk mutumin da yake yau shekara hamsin zuwa sama ina maka tabbacin inda ka je ka yi firamare an yi maka allurar agana ko abin da wasu suke kira zanzana to Allah cikin ikonsa mun yi sababin haɗi zuwa yanzu kowa ya san yadda muka sha gwagwarmaya kusan shekara ashirin a harkar cutar polio yau mun shawo shan inna a Najeriya ko ba haka ba kowa ya san da yadda cutar kyanda take kusan kowane gida sai ga yaro ɗaya biyu akwai amma yanzu abun ya zama tarihi ya ragu kwarai da gaske saboda haka allura rigakafin yana da mahimmanci kwarai da gaske domin a samu kariya da yaduwar wannan cuta ta covid-19 da wannan cuta ta bulla a najeriya muna ta dakon yadda za a samo maganin da za a tabbatar da cewa an yi rigakafin ta an kare mutane daga kamuwa da wannan cuta saboda kusan mutum dubu biyu dubu biyu yanzu haka sun rasa ransa akan wannan cuta kuma za a ga duk wani ya san wani da ya kamu da ita ya san irin wahalhalun da mutanen da suka kamu suke sha akwai fargabar cewa idan an ba da allurar kafi ana samun irin kamar zazzabi da dai sauransu shin akwai wa'yansu dabaru da kuka yi wajen tunkarar ire-iren eh kwarai da gaske duk wani wuri da aka keɓe domin wannan allurar akwai wasu magunguna da aka ajiye abin da ake kira advanced event following immunization kits wanda idan wani ya zo da ko zazzabi ko yana ganin wani haza-haza haka yana ganin hajijiya da shauransu a kan da za a bashi a tabbatar da cewa an shawo kan matsalar. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Kamun mu kai ga sauran rahotannin namu, bar mu je ga labaran duniya kashi na biyu. shugabannin jam'iyyar democrat a majalisar dattawan amurka na fatan zartar da kudirin tallafin coronavirus na dala triliyan 1.9 kafin ranar litinin bayan yin jerin wasu sauye-sauye akan kudirin da neman goyon baya daga mambobin jam'iyyar a daidai lokacin da 'yan jam'iyyar republican suka haɗa kai wajen adawa da yawan kuɗin tallafin dole ne 'yan democrat baki ɗaya su amince da ƙudurin a zauren majalisar da ya raba hamsin hamsin wanda hakan zai baiwa mataimakin shugaban ƙasa kamal harris damar jefa ƙuri'ar da za ta raba gardama fadar white house ta ce shugaba joe biden na goyon bayan yarjejeniyar sasantawa kan alfanun da zai shafi waɗanda ba su da aikin yi firaministan pakistan imran khan ya samu ƙuri'a amincewa daga majalisar ƙasa karaman majalisar dokokin majalisun kasar biyu a wani zama na musamman da 'yan adawa suka cewa. kan da kansa ya miƙa wuya don neman amincewar majalisar bayan da ministansa na kuɗi ba zato ba tsammani ya sha kayi a hannun ɗan takarar adawa a ƙuri'ar ranar laraba da babbar majalisar da cije ta kaɗa. daga baya kan ya yi jawabi ga 'yan majalisar kuma ya gode musu saboda sake amincewa da shi da suka yi a cikin jawabin da aka watsa ta gidan talabijin ɗin ƙasar ya sake zargin cewa wasu 'yan majalisar jam'iyyarsa ta pakistan ta harik insaf da ke mulki 'yan adawa sun ba su cin hanci ga zaben da majalisar ta yi cikin sirri daga ƙarshe ƙasar china tana ƙara zama cikin yanayi na ƙin jinin kafofin labaran ƙasashen waje waɗanda ke fuskantar rikice-rikice a ƙasar a cewar ƙungiyar 'yan jaridar ƙasashen waje da ƙasar china. mahukuntan kasar china sun kara kaimi wajen daƙila rahoto mai zaman kansa a kasar. a shekarar ta gabata tare da kora akalla 'yan jaridar kasashen waje goma sha takwas a farkon rabin shekarar ashirin. tun bayan mummunar rikicin da aka yi a dandalin tiananmen a shekarar 1989 ƙasar ta china ke kora kafofin yaɗa labarai na kasashen waje wanda ake yi duk shekara a cewar rahoton ƙungiyar 'yan jaridar Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. jamhuriyar Nijar kuwa hukumar yaƙi da fatauci da miyagun ƙwayoyi ta kama kimanin tan goma sha bakwai na tabar wiwi a hannun wasu dillalai da suka fito daga kasar Lebanon kan hanyar su ta zuwa kasashen yamma. Hukumomin sun shaida cewar darajar wannan tabar ta kai kimanin saifa biliyan ashirin. Wakilin muryar Amurka a birnin Yamai, Sule Mummuni Barma, ya aiko muna da cikakken rahoto. Binciken da hukumar yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi ta shafe watanni hudu tana gudanarwa ne ya ba da damar gano ainihin trelolin da suka shigo nishar da ton goma sha bakwai na tabar wiwi. A ci gaban wannan bincike jami'an hukumar Okriti sun gano gidan da masu wannan haraka ke yada zango a wata unguwar birnin Yamai da ake kira Kalle Plateau domin sake dubara a kokarin suna zuwa ƙasashen arewacin Afirka. Kamar yadda kakakin hukumar 'yan sandan Nijar Dr. Abu Muntari ya bayyana wa manema labarai. Wannan baya masu samogal ɗin sun fito da ita daga kasar Liban Lebanon inda ta biyo ruwa cikin kwantena aka kawo ta bakin tashar ruwa na Lome. Da can ne kuma sai suka sanya an ka kawo ta a nan ne cikin mayan motoci telam-telam na mayan ɗaukar kaya na ɗaukar mayan kaya. An kawo ta nan ya mai inda an ka kama ta kuma za su wucewa da ita kasashe kamar libya amma sai sun sake sarrafa wurin satadin can da farko dallome a kawo ta ya mai cikin mayan motoci ne tela na ɗaukar mayan kaya yanzu dan nan ya mai zuwa agadis tun can da za ta bi cikin motoci masu ɗaukan mai wadanda aka sani sunan sitar na a faransanci ciki ne suke sanya wannan kaya su wuce da ita kimanin mutane goma sha uku ne suka fada hannun hukuma a sanadiyar wannan kazamar harka mutum goma sha uku aka samu an kama biyu daga ciki ɗan ƙasa algeria ne guda goma sha ɗaya kuma namu ne waɗannan na gida nisha. bayan nan misali kuɗinta a sefa namu miliyan ashirin hadda ɗan kai ministan cikin gida alkash alhada wanda ya ziyarci gidan da aka kama waɗannan kayayyaki ya janjina wa jami'an hukumar ocritis saboda jajircewar jajircewarsu akan aiki in ji shi 17 tonnes de cannabis, ils sont vraiment à féliciter. C'est une très grosse quantité, évaluée à près de 20 milliards de francs CFA. safarar miyagun kwayoyi a nan nishar wata matsala ce da za iya cewa tamkar ana magani kai yana kaba. a watan yunin 2018 ma jami'an tsaro sun kama tan goma na tabar wiwi a hannun masu fataucin miyagun kwayoyi sai dai gaggauta kona wannan haja ya haddasa gunaguni daga wajen jama'ar wannan kasa da ke fatan a zurfafa bincike don gano dukkan masu hannu domin gurfanar da su a gaban kwalaya sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar ta ubangiji allah ya kawo mana mafita daga batun miyagun kwayoyi sai na sarauta tun bayan rasuwar tsohon sarkin kagara ta jihar Naija mai martaba Alhaji Salihu Tanko a cikin makon da ya gabata. Hankalin al'ummar masarautar da wasu a ƙasar ya koma kan wa zai maye gurbin wannan sarkin. Daga jihar Naija, Mustapha Nasiru Batsari ya aiko muna da ƙarin bayani akan halin da ake ciki na zaben sabon sarki. A yanzu haka dai al'ummar masarautar Kagara a jihar Niger Najeriya na ci gaba da zaman jiran sabon sarkinsu biyo bayan rasuwar tsohon sarkin mai martaba Alhaji Salihu Tanko a cikin makon jiya. Masarautar Kagaran dai na da mutane goma sha hudu a matsayin masu zaben sabon sarki a masarautar. kuma tana da gidajen sarauta guda shidda da suka hada da gunna tagina kusharki kwangwama da kuma Uragi da katunga kamar yadda tambarin kagara honorable alhaji ɗanladi umar abdulhamid ya yi mun ƙarin bayani amma ka san doka irin na gidan sarautu ana iya canzawa a lokacin da aka ya cancanta a canza ana sani su daga nan ake ɗauko sarki sarki na farko da Allah ya bamu Ahmadu a tahiru Allah ya ji da gafara daga gunna ƙasan gunna gunduman gunna yawwa wannan kuma gunduman ta gina wanda ya rasu kenan yanzu wanda ya rasu ko sarautan ba wai ana bayayya ba ne a'a wanda ya cancanta a wa'innan gidajen wanda Allah ya ba shi za a ba. To gwamnatin jihar Niger dai ta ce ba za ta yi katsalanda ba a cikin zaben sabon sarkin na Kagara. in ji sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matane. Abin da ke faruwa shine ana so a dubi dokokin da suka kafa wannan masarauta ne. So don kada a zo a yi amfani da wanda yake ba dokan da su masarautar suka sani ba aka sa mata hannu kuma a je a sake kuma komawa a je a dawo. So shi yasa gwamnati take ba ta so ta yi sauri sai an tabbata cewa an dubi wannan doka da ta kafa masarauta suwaye ne wayanda yake 'yan masu zaben sarki mai girma gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya ba a kwamishinan kananan hukumomi da kwamishinan shari'a da kuma sakataren shi na cikin gida na gidan gwamna su zo su tabbata cewa dokan da aka sa hannu na gwamnati san da shi shi za a yi kwan shi. Na to yanzu zuwa yaushe ake sa ran uh, samun sabon sarki a kagara. Kasan kasan abin mu a gwamnati ba mu dai uh, muna jiran su gargajiya ne yadda suka saba ko da suka da ba yi ba uh, muna fatan cewa za su yi abin da ya kamata. A yanzu dai al'ummar masarautar kagaran na matukar buƙatar samun jajirtaccen sabon sarki bisa la'akari da yadda yankin yake fuskantar ƙalubale kalubale irin na tsaro mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya masu sauraro kada dai kumanta shirye-shiryen suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga shirinmu na gaba matafiya a dawo lafiya Jama'a barka mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya kuma kere ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Shirin a dawo lafiya yau zai dubi ne akan batun lalacewar hanyoyi a Najeriya da kuma yunkurin da hukumomi ke yi na gyaran hanyoyin domin dakile yawan hatsarin ababen hawa. a cikin wannan mako ne gwamnatin tarayya ta sanar cewa Majalisar Zartarwa ta ƙasa ta amince da ware naira biliyan 797 da miliyan 200 don sake shimfiɗa hanyar Abuja zuwa Kaduna da Kano don ganin irin muhimmiyar rawa da wannan hanyar ke takawa wurin bunƙasa tattalin arzikin yankin arewacin ƙasar da ma ƙasar baki ɗaya. Sai dai 'yan ƙasar sun fara bayyana damuwa akan yadda aka saba ware makudan kuɗaɗe don gyaran hanya a baya, amma kuma ba a gani a ƙasa. suna masu fargaban cewa za a sake komawa gidan jiya kan batun gyaran hanyoyi duba da yadda aka gudanar da aiki a baya amma hanyoyin ba su yi karko ba Daga Abuja wakiliyarmu Halima abdulraub ta aiko mana da rahoto akan haka. Damuwar 'yan Najeriya kan aikin sake shimfiɗa titin Abuja zuwa Kaduna da Kano de da aka ware wa tsabar kuɗi na naira biliyan 797 da miliyan 200 shine bibiyar aikin don tabbatar da cewa an yi yadda zai daɗe bai lalace ba kamar yadda Suleiman Abdul da ke yawaitar tafiya daga Kaduna zuwa Kano da Abuja ya bayyana. A hakikanin gaskiya gyaran hanya da ake yi wacce aka ce an bayar da ka Abuja zuwa Kaduna zuwa zuwa kano hakikalin gaskiya daga abuja zuwa kaduna dai mu dai bamu ga wani abu ba da ake daga kaduna kuma zuwa kano da ulitin zamu ce abin da yi daga garan kawo abin da yi kano su wa'annan ayyukan dai ta wuraren zare din nan abin da yi marraban jos an yi ayyuka masu kyau wanda mota a kowane lent mota uku za su iya jeruwa su tafi su tafiya ba amma daga bypass abin da ya abuja junction gaskiya hanya ko asan bisa sai haka dalilina na faɗan haka hakikalin gaskiya bana yin sati a wannan hanyoyin guda uku ban bi su ba to gaskiya duk lendo na yi tafiya irin haka daga abuja zuwa zuwa kaduna ba karamin wahala nake sha ba za ka fasa taya za ka yi hanya ba kyau komai ya lalace uban ba daɗi sai ka shigo garin kaduna ma da sentin da ka kawo ni in ka kama hanyar zaria kano to ne za ka fara hawa kwalta mai kyau za ka ji daɗin tafiyan ka da sauransu gaskiya gwamnati ya kamata ta duba wannan abun ta san me take yi kuma ta dinga bibiyan ayyukan ba wai a'a an ware kuɗi ba kawai abin ya tafi a haka a'a bibiya yana da kyau rashin bibiyan duk shi yake kawo wannan matsalolin da ake samu so muna fata a wannan kuɗi da aka ware muna roƙo da gwamnati ta dinga bibiyan aikin duk da ta bayar. Ministan ayyuka ya bayyana cewa majalisar zattasuwar ta amince da batun sauya fasari na sake shimfiɗa tituna da abu da zai biyo baya na sauya farashin aiki a yayin taron na ranar Laraba. Council considered and approved the request for that change of scope and the incidental cost consequence, changing the existing contract from 155 billion to 797.236 billion to provide full reconciliation Masani a sha'anin tattalin arziki Yushau Aliyu ya yi bayani akan tasirin da sake shimfiɗa titunan zai yi. Idan muka kalli wannan aiki na hanyar Abuja zuwa Kano wanda aka fara ba da shi akan biliyan ɗari da hamsin da biyar wanda kuma yanzu ya sake sabon salo. To za mu ce ya shafi wato hauhawan farashin da ya shigo tattalin arzikin ƙasa wanda kuma dole ne dama irin haka ya faru saboda idan aka ba da ayyuka aka ba da lokacin gama su to ya kamata lallai a sa tsayin daka a ga cewa an sa samar da kuɗaɗen kuma an gama su wannan shine zai hana irin yanayin da aka samu kai amma kuma harkan gina hanya ta tana tafiyar da tattalin arzikin kasa wajen samar da zirga-zirgar mutane ma'aikata harkokin kasuwanci da kuma harkokin gina tattalin arzikin ƙasa. Idan ba a manta ba a shekarar 2017 ne gwamnatin Najeriya ta ba wa kamfanin Julius Berger kwangilar aikin gyaran titin Abuja zuwa Kaduna da Kano aikin da aka yi ta samun jinkiri a kai ya zuwa lokacin da majalisar zartaswar kasar ta amince da aikin sake shimfiɗa titunan. Halima Abdulrahman murya Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Halima Abdulra'uf. Lamarin lalacewar hanya a Najeriya ya zama ruwan dare a yankuna da dama a ƙasar. A baya gwamnan jihar Neja Alhaji Sani Abubakar Bello ya bayyana wa wakilin Mustapha nasiru Batsari matsalolin lalacewar hanya da jiharsa take fama da su. Na bayan su Neja na ga cewa akwai ayyukan hanya ya dan gyaru kaɗan saboda ayyukan da na ba shi a ƙarƙashin chairman na gurara cewa su dibi inda ya muni sosai mu ce ki da cewa hanyar gwamnatin tarayya ne ba za mu jira gwamnatin tarayya ba mun yi hakuri mun jira amma mun zo mun duba mun ga mutanen Niger ke wahala da kuma 'yan Najeriya gaba daya kuma yadda hanyar ya lalace trailoli ba wuya sun faɗi sai kaga trela biyar dubu a lokaci daya sun tsaya mutane na shan wahala daga abuja wani sai awa bakwai ma daga abuja zuwa mina saboda haka duk da cewa ba mu da kuɗi muka sa 'yan kuɗaɗe kaɗan muka kama irin aikin da kaga an yanzu muka ciccike inda ya fi muni da muna da kuɗi da zai mai hanyar gaba ɗaya amma kuma ba hanyar ba ne mai muna cikin wani hali a jihar naija game da hali saboda duk wata tela ta fito daga kudu zuwa arewa ta naija take bi kuma dalili shi shine hanyar da muka saba hanyar da aka na asali da ake wuce da kaya hanyar binnin gwari ba shi biyuwa Gwamnan jihar Neja Alhaji Sani Abubakar kenan a tattaunawarsa da Mustapha Nasir Batsari. To bari mu dakata a nan har sai sabon mako idan Allah ya kai mu za ku sake jin mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman hailu haili da ya daidaita mana sautin shirin baba ya ko makeri ne nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya. Wasiƙa mu ta farko a yau ta fito ne daga gurin injiniya mai gero makeri kwantagora. Ya ce, Allah ya muna maganin masu garkuwa da mutane a jihar Sokoto da jihar Zamfaran Najeriya. Kana mahukunta, Allah ya ba ku ikon tsayawa a kan gaskiya. Wasiƙa ta gaba kuwa cewa take, Assalamu alaikum muryar Amurka. Muryar Amurka muna so ku shaida ma mahukuntar ƙasarmu ba maganin cutar corona muke bukata ba, muna bukatar su samun muna da tsaro mai inganci da tabbatar da cewar ba a cin zarafin 'yan ƙasa ko kuma kama mutane don neman kuɗin fansa. Haka zalika a tabbatar da cewar an samar muna da tituna masu nagarta, kana da kayan asibiti masu nagarta, haka zalika da ilimi wanda yake nagartacce. Sako daga Usman Aliyu Takalafiya da Hamza Galadima da Mudassiru Sani Illela. Wasiƙa ta gaba kuwa ta Aisha matar Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe ne ta ce Salam Hausa Hakika matakin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta ɗauka na allurar rigakafin cutar COVID-19 wanda aka fara a jiya Juma'a wannan wani abin ayaba ne da fatar jama'ar ƙasarmu za su ba da goyon baya wajen samun wannan allurar. Masu sauraro da haka muka kawo ga mu na ƙarshe labaran duniya a takaice. Roma Francis shugaban mabiya ɗariƙar Roman Katolika na duniya. Yau Asabar ya haɗu da shugaban musulmin 'yan shi'a Ayatollah Ali Al-Sistani a Iraki. Taron mai cike da tarihi tsakanin Papa Roma mai shekaru 84 da kuma Ayatollah Ali wanda ya gudana a wani gidan shugaban 'yan shi'ar mai shekaru 90 a garin Najaf mai daraja. ayatullah Ali ya ce mabiya addinin Kirista suna da 'yanci kamar sauran 'yan ƙasar Iraki don haka ya kamata su yi rayuwa cikin lumana. 'Yan sanda da jami'an tsaro a garuruwa da dama a Myanmar sun yi amfani da karfi wajen tarwatsa masu zanga-zangar adawa da juyin mulki. Waɗanda suka dawo kan tituna rana Asabar kwana guda bayan da wani wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya ya buƙaci kwamitin tsaro da ya ɗauki matakan nuna adawa da mulkin soja da kuma maido da dimokuraɗiyya. Cibiyar Johns Hopkins da ke bibiyar cutar coronavirus ta bayyana cewa fiye da mutane miliyan 116 ne suka kamu da corona coronavirus a fadin duniya. kasar Amurka na dab da samun waɗanda suka kamu da cutar miliyan 30. Sai India mai miliyan 11 sai Brazil mai miliyan 10.8. Shugabannin jam'iyyar Democrat a Majalisar Dattawan Amurka na fatan zartar da kudirin tallafin coronavirus na dala tiriliyan 1.9 kafin ranar Litinin. bayan yin jerin wasu sauye-sauye akan kudirin don neman goyon baya daga mambobin jam'iyyar. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokacin sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirin mu na anjima wato karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar Kamaru karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu ɗauke da wasu rahoton nan. yanzu a madadin abokin aikin nawa sarfilu hashim gumel da ya taya ni gabatar da shirin sai wanda ya daidaita mana sautin shirin hailu haile ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin washington gundumar columbia salam